قالوا الرجيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بسكرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء له بمثال القائل وقول بالحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراط العزيز الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء أقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا هجرة عشرين دسرة وطن جماد الثاني هجرة ببا دم ببا فلن jaka النبي محمد dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan wato biyu shekara dubu biyu da ashirin a cikin wannan gari na maradi wannan shine jerin karatu na kusan uku ko hudu ƙarƙashin wa'annan kungiyoyi mu na sunna masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya tsara musu albarka a wannan ƙofar gida na ɗaya daga cikin yan uwa Alhaji Zakariya wannan kuma ne daga cikin yan agajin wannan ƙungiya. kowace farko tana da ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda farkon sabata da farko shi kaɗai ne wanda ƙarshen sabata da ƙarshe da haka a wannan kusan shine wa'azinmu na ƙarshe a wannan zango sai kuma idan allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu karo na biyu da haka a wannan dare na ga akwai muhimmanci mu tattauna abubuwan da suke da alaƙa da jan uwantaka a musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da wasu ɗalibai idan ba don muna karantawa a ƙur'ani ba da kuma hadisansa ingantattu idan aka ce maka wasu jama'a sun rayu a duniya irin wannan sun nuna ma junansu irin wannan ƙaunar za ka ce abin ba zai yi ba kuma ya yi sahabban annabi muhammad aka samu almawadda tsakaninsu daga nan aka wuce aka samu rahama bainahu daga nan aka wuce wannan matakin sai da suka kai mataki na al'isaru mutum za ka ga yana fifita ɗan uwansa musulmi akan bukata ta duniya ko da ko yana da ita wanda wayannan matakan da na faɗa na almawadda soyayya wannan kowa ya san a fili take jin tausayi kuma tsakanin su Allah madaukakin sarki ne ya fi gaskam a annabi sannan sai ya biyo da magana a kansu Allah ya ce Muhammadu Rasulullah وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله تعالى يسي محمد رسول الله النبي محمد ننسى كوني دفوجم الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka bi ko baka bi ba ko ka aminta ko baka aminta ba annabi muhammad dan sako ne daga wajen allah subhanahu wa ta'ala allah sai yake wallazina ma'ahu wa'anda suke tare da shi sai yake ashiddawu alal kuffari ruhama bainahum suna tsanantawa kafirai sannan suna da tausayi tsakaninsu daga wannan matakin na ruhama ubainahum suka wuce shi suka kai mataki na aljisaru wata rana annabi muhammad yana cikin karatu bayan an yi hijira an bar makka an tafi madina ba wanda yake da kosi babban mutum irin sai abubakar da yake da kuɗi da rufin asiri haka ya bar makka ya tafi madina ko sisi bai da shi daga shi sai annabi muhammad lokacin da aka biyo su idan da an samu annabin za a kashe shi shi ma ba za a kyale shi ba wata rana saboda an je garin madina babu kuɗi da daddare sai da na abubakar da sai da na umar suna jin yunwa matsananciya suka fito annabi shi ma sai wani abu ya fito da shi daga cikin gida sai ya fito sai ya kicibis da su da daddaren domin a wannan lokacin bai yi tsammanin zai haɗu da mutum ba sai annabi ya ce masu ma a kare da kuma hadhihi sa'a mai fito da ku wannan lokacin ƙala sai abubakar da umar suka ce aljihu ya rasulullah wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida sai annabi yake musu wallazi su muhammadun a kare da kuma. annabi ya ce na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa abinda ya fito da ni daga gida ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda ba ko shi sai ya ce su zo su tafi gidan wani ansar mutumin Madina da suka je suka yi sallama annabi ya ce wa matar ina mijinki yake baya nan ya je ya nemo mana ruwa mai daɗi ya dawo annabi yana zaune yana jiran shi kawai mutumin yana dawowa da ya ga annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ga abubakar ya ga umar sai ce madalla da manyan baki da suka sauka gidana yau ba su sauka gidan kowa ba sai gidana ya zo da dumbujen dabino sai ya ajiye musu sai ya ɗauki a annabi ya san abin da zai sai ce masa iyaka wal ba, domin su sahabbai idan annabi ya je kai musu ziyara saboda girmama shi duk abin da za su yi na ƙarshe suke ne wanda ya fi kowanne kima don haka akwai randa ana karatu sai ga wani mutum ya zai rasu rasulallahi ni matafiyi ne bako ne na shiga cikin wahala don Allah ka taimake ni ka bani abin da zan ci annabi ya ce jira ni ya shiga cikin gida ya duk duba ya duba babu ya dawo majalisi ya zauna ba ko sisi aka tafi kayan ɗauka hijirar da Allah yake faɗa maka cewa sun kamar kai ne yanzu kana cikin garin mara'i in ka ji garin ma za shi ka tattara kayan ka je ka hau mota ka tattasha ka tafi ba aka yi jira aka yi sama. bari za ka yi sai da daddare kowa bai sani ba ka san jiki kai kaɗai ka wuce ba magana take wai ka ɗauki wani abu a'a yanzu so kake kawai ka tsira daga kai sai ranka sai addininka kuma duk wanda ya sani tafiya tsakanin makka da madina tafiya ce tafi fi kilomita 400 a ƙasa a zamanin da ba mota ballantana ba mashin ba ke keke ballantana jirgin sama kuma kowa ya san yana tsananin zafin ranar da ake yi a yankin makka da madina ba irin tsananin zafin ranar da ake a yankunan mu bane amma ka sahabban nan suka ci wannan tafiyar a ƙasa ba don koma kawai don su tsira da addinin su annabi ya shiga cikin gida ya bincika ya bincika babu ya dawo majalisi ya zauna sai ce musu wa zai karɓi bakuncin bakon manzan Allah sai wani ansara mutumin madina sai ya minke ce ana ya rasulullahi ni zan sai mutumin ya ɗauke shi suka tafi gida sai ya ce wa matar shi a haza dai daifu rasulullah wannan bakon annabi muhammad ne kuma bakon annabi ba zai ji kunya ba ta ce masa ya za a yi babu abincin da za a ci a gidan nan sai abincin da za a ba yara shi ya rage ya ce ki san yadda za a yi kisa yaran bacci haka ta yi dabara ta sa yaran suka yi bacci a haka don kada bakon annabi ji kunya ya ce idan kin ɗauko abincin ki yi kamar kina gyara fitila sai ki kashe fitilar tun da cikin duhu ne ni kuma zan ce masa bismillah sai mai fira da shi a wajen firan sai ɗauka cin abincin nake alhali shi kaɗai ke cin abincin haka aka yi ya haƙura matarsa ba ta ci ba ‘ya'yansa ba ta ci ba shi ba ta ci ba don kada baƙon annabi ji kunya da gari ya waye ya taso ya dun faro gaban annabi yana zuwa annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mamakin abin da ka yi jiya Allah a kansu ya saukar da wallazi na taba wa ƙuddara wa iman فمن هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم

Allah Ta'ala Ya ce, Wannan يتي والذين تبوقوا wanda suka ɗauki gidajensu suka zaunar da su saboda sun yi imani da Allah Allah maɗaukakin sarki sai da ta kaifa idan mutumin makka ya hijira ya tafi madina ba wai kana zuwa za ka zaɓi inda ya maka ya zauna ba ne sai an mayi ƙura'a wa zai ɗauke ka aje mutum ya ga matansa guda biyu nuna wacce kake so ya saka ka aura ya ce dukiyarsa zai raba biyu ya baka rabi ka ɗauki rabi ya ce wato gidanka gidansa zai raba biyu ya baka rabi ka ɗauki rabi lokacin da ya zama waɗannan suna da sadaukarwa su kuma mutanen makka suna da ƙana'a sai ka ji mutum ya ce matanka Allah ya musu albarka dukiyarka Allah ya yi masa albarka nuna mun kasuwa inda ake nema nema in je in nema amma yanzu mutane da ba su da kana'a da mutum ya taho da kaunin ka kace to ga kaga gidana nan bari zan raka ba biyu in baka rabi ka dauki rabi to gobe ma daga nan zai buga ma wani waya sun ci ai wala bai mun ta samu to da haka wani kai ma tsara so kawai to ba haka hafe suke ba da haka Allah ya faɗa cewa wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata da haka Allah sai ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sai da ta kai al-imam ibn kasir ya kawo wata kista cewa akwai yakin da aka ji aka ji wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo ciwon da daga nan sai mutuwa a daidai lokacin da kowanne yana cikin gargarar mutuwa da yana buƙatar ruwan da zai sha lokacin da aka ɗauko ruwa aka miƙo wa da farko ya yi miƙa a bashi ruwa da aka miƙo ruwan sai na gabansa ya yi miƙa ya nuna yana da buƙatar ruwa sai na farkon ya ce a miƙawa na biyu lokacin da na biyu kafin a kawo kan shi na uku ya yi miƙa ya nuna yana da buƙatar ruwan na biyun sai ya ce a miƙa mana uku lokacin da aka zo kan na uku kafin a miƙo mai ruwan lokacin da na gaba ya yi miƙa ya nuna yana da buƙatar ruwan sai na ukun ya ce a miƙa mana hudun kafin a je kan na hudun ya mutu kafin a dawo kan na ɗaya da na biyu da na ukun duk sun mutu har a lokacin da za su bar duniya su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna nuna wa junansu ƙauna da aka damu mu ga cewa wayannan mutanen ɓangarori guda biyu muhajir da ansa yadda kaga Allah ya rufe ƙofar annabta ba duk ba wani mutum yanzu da zai nike ce shi annabi ne ka san furke dan shirke dan jibgegen ne to haka ba wani mutum da zai miƙe yanzu ya ce shi yana cikin muhajir da ma'anar wanda suka yi hijira daga garin maka suka tafi madina tare da annabi ko ya ce yana cikin ansa wanda suka ba annabi gudun mawasan da ya je garin madina duk duniya yadda Allah ya rufe kofar annansa haka wannan kofar an rufe ta ba za a samu ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina ya samu akwai kabilu guda biyar akwai banu qainuqa akwai banu najir akwai banu quraiza wayannan yahudawa ne akwai ausu akwai khazraj wayannan larabawa ne wayannan ausu da khazraj ɗin a cikin su ne ɓangarorin nan guda biyu aka samu ansa wayannan mutanen lokacin da garin makka yi zafi aka hana annabi da'awa aka takura masa ya yi amfani da lokacin aikin hajji nasu na jahiliya ya yi wa'azi mutum goma suka musulunta suka dawo sai ya tashi musab bin umair sai ya turo shi ya ce ya zo ya zauna ya karantar da su da musab ya zo a shekara ɗaya da ya yi shi ne ake cewa babu wani gida a madina wanda labarin addinin musulunci bai shiga ba da aka tashi dawowa a shekara ɗaya sai da musab ya zo wa annabi tsakanin maza da mata wanda suka shiga musulunci wajen kusan mutum ɗari wayannan mutum ɗarin su ne aka turo nukaba aka yi ba saniya a nan ne suka wa Annabi alƙawari cewa annabi ya baro makka ya taho madina in an hana shi yada addini za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi ya isar da saƙon allah shi yasa za mu ko aiki suke yi na gayya a aikin gajen za ka bi suna cewa na hannun lazina baya u muhammadan alal jihadi ma baki na abada shi yasa al'imamu shafi'i yake cewa jihadi akwai lokacin da yakan zama fardu kifaya ya zama fardu aini ya ce amma ban da mutanen madina su jihadi akan kowa fardu aini ne shi yasa da aka gama yakin Uhud na biyu za a juya a dawo gida sai annabi ya miƙe sai ya ce wa sahabbai manyan atini bi khabar sa'ad bin rabi al-ansari annabi ya ce akwai sa'ad bin rabi mutumin madina an gama rikici an gama yaƙi ban gan shi ba dan Allah wa zai zo min da labari fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya rasulullahi ni fa dhahaba ar-rajulu yatufu bayna al sai wannan mutumin ya tafi yana yawo tsakanin gawawakin da aka kashe sa'ad ibn rabi al-ansari bai riga ya mutu ba da ya ga mutumin yana ta kai komo ya je ya dawo ya je ya dawo sai ya dago kai sai ya ce masa mashi anuka kada kake nema ne mutumin yana juyowa sai ga sa'ad ibn rabi al-ansari sai ya masa ba ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarinka sai ya ce idan ka je ka karanta wa annabi gaisuwa daga guri na ka ce ina gaida shi sannan yace ka ganni min inda ka ganni a kwance an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba dan an harbe ni tsakanin mashi da kibiya da suka waje goma sha ɗaya yace amma ni wasiyar da zan maka kafin in koma zuwa ga Allah in mutu yace wa akhbir maka? idan ka je duk wani mutumin Madina ka bashi labari in ji ni cewa anna ula uzra lahum inda Allah yawmal qiyama ba wani mutum da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karbi uzurin sa in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wahidun minkum hayy in aka kashe annabi ɗaya daga cikinku yana da rai yace shar'i shine duk mutumin Madina idan wani abu ya taso to ya tabbatar wajen kare mutuncin annabi shi ya fara mutuwa kafin annabin ya mutu yace in ko mutum ya kuskura wani abu ya taso annabi ya riga shi mutuwa yace wallahi ba uzurin da zai kawo gaban Allah Allah ya karba wayannan mutanen su ne manya-manyan ma'aunin da muke koyi da su a cikin addini to da aka dai ko da annabi ya samu tsakanin ausu da kafir ana mugun rikici ana fada zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka daina rikici aka daina fada aka dawo aka rungumi juna auratayya ta shiga ƙaunar juna ta shiga kamar wani abu bai taɓa faruwa ba a da to wata rana ana zaune cikin inuwa dukkan ɓangarorin ana tsira kawai sai ga wani behudu ya zo wucewa kawai yana zuwa sai ya tsaya sai fara waka yana tuna musu abin da ya faru na jahiliya yana cewa kalli kaman ba wani bane ya je kashe baban wani kalli kaman ba wani bane ya je kashe dan uwan wani amma yau wai ga su sune a inuwa ɗaya suke zaune da wannan hamiyar sai ta motsa sai aka koma aka ɗauko makamai za a dawo abinda aka bar shi a dawo kan shi annabi yana kan yi ji labari hankalinsa a tashe taso annabi ya ce ina cikinku yanzu za ku sake fara da da'awa ta jahiliya annabi ya ce ku bata wannan da'awa ce wacce take da wari akwai lokacin da aka samu matsala abu zarri gifari ya aibata bilal ya ce masa ɗan baƙan mace kowa ya san irin tashin hankalin da annabi yana a ranar ya ce dan me za ka aibata shi da wasa ya kalle shi ya ce in na kamar umfi ka jahiliya kai mutum ne har yanzu akwai jahiliya da kai da haka addinin musulunci wanda ya ce zai yi da shi Allah ya ce ba abin da Allah ya dame shi da yaran da kake magana da shi ga bilalu baki ne mutumin habasha dan uwan mutumin habasha amma annabi yace na ji ni ina tafiya a aljanna na ji bilalu a bayana ga abu lahab yana da alaka da mahaifin annabi amma Al-ƙur'ani ya saukai tsine masa albarka saboda ya bin annabi kuma ga suran nan a qur'ani muna karanta ila yawmil qiyamah karanta musu surar su bi أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في بيت في جيدها حبل to ga suran nan a ƙur'ani ana karantawa ila yawmil qiyamah kakka yaudari kanka duk wanda kake da alaka da shi in baka ba Allah ba aka je lahira alakar ka da shi ba abinda da za ta ma amfani to a wannan lokacin da wannan matsalar ta faru sai Allah ya saukar da ayoyi cikin suratu al Imran aya ta farko gargadin da Allah subhanahu wata'ala ya fara yi يتي مسي يا أيها الذين آمنوا تنفقوا فريقا من الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله تعالى سيشم يا أيها الذين آمنوا يقول لكم في الإيمان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب idan kuka ce za ku dinga wani bangare daga cikin wanda Allah ya ba su littafi yahudu ko nasara Allah ya ce ruddukum ba da kun kafe wallahi sai sun mayar da ku kun koma kafire bayan da kuna da imani rabe-raben da al'ummar musulunci take fama da shi za ku ga wasu gurare da dama wallahi akwai hannun makiya addinin Allah a ciki domin mu a tsarin musulunci ne kake haɗa kan mutane ka shugabance su amma a tsarin da ba na Allah ba su suna cewa farrik ka raba mutane sannan in kana so ka shugabance su ka zauna lafiya shi yasa an sha samu kaga a turo wani da rigar addini yana wakilta ku kuma wallahi ba addinin ku yake wakilta ba turo shi akai yanzu kwanan nan Donald Trump shugaban kasar Amerika. duk an gama rikicin yanzu ya fito kun san akwai wani abu da ɗan jarida suke amfani da shi idan yanzu kana magana da ɗan jaridan da ya san abin da yake idan kana faɗa masa magana yana kallon yanayin motsin jikinka to daga nan akwai yadda zai gane maganar da kake faɗa a bakinka ta hanyar motsin jikinka shi da gaske abin da bakinka yake faɗa kan ya cikin zuciyarka to sun ce yanzu cikin galibin shugabannin ƙasashe da aka yi na amerika donald trump ne kawai suka yi la'akari suka lura in yana faɗa maka magana da bakin shi to ita ce abin da ke zuce shi to yanzu ya faɗa ya ce wannan ƙungiyar da ake ta rikici a kan ta isis wanda ba su wani da'ish ya ce ƙarya ne ba wani isis ba wani da'ish ya ce wannan barak obama da bush ya ce su suka kiritin ɗan isis amma ba kuna ganin bannan da suke zuwa su je ba da sunan wa mun haɗu da a sudan da wani ɗan iraki a sudan muka haɗu da shi ya faɗa min da yadda tunaninsu ya fara da yadda za a yi waɗannan yana daga cikin abin da aka dinga ba a cikin musulunci ba a yanzu bacin ada to uslubi ne na yahudu a turo wani a ce zo ya shiga addinin ku ya fita don ya kawo mana cikin addinin matsala Allah madaukakin sarki ya kai ƙara fada a cikin surar yace wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi amanu billadhi unzila ta'ifatun min ahli al-kitabi amanu billadhi آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الذي أنزل على Allah ya ce wa ƙalar ɗa'ifatun min ahalar kitabi wani ɓangare daga cikin su haka za su zo tun annabi yana da a ce a turo wasu su shigo addinin musulunci yanzu sai a an jima su fita ba don kuma don su sama mutane shakka domin tun da a madina ana ganin cewa su mutane ne masu ilimi suna da alaƙa da addinin sama to wanda bai karatu ba sai ce to matsalar nan fa ya kamata a duba ta tun da kaga ga masu karatu sun shiga sun fita cikin matsalar nan to sun ga akwai matsalar to tun annabi yana da rai suke ma addinin musulunci haka to kuma wannan an sha samu a gurare a ƙasashe daban-daban a tashi wani da riga ta addini a yi masa tarbiyya ya shigo addinin ku ya banna kuma ba ku yake wakilta ba wasu yake wakilta to wannan an shayi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba imanikum kafirin Allah ya ce wallahi sai kun mai sun mayar da ku kun koma kun zama kafirai bayan da kuna da imani wannan shine abinda aka yi ta hanyar shigo da aƙidar shi a cikin addinin musulunci lokacin da sahabban annabi muhammad suka yi wani irin ƙarfi ƙarfin da duk duniya wallahi ba wanda ya isa ya tsaya musu gaba sai sun kawar da shi khalid bin walid haka yake ɗaukar takarda da biro ya tura ya rubuta ma ƙasashen turai lokacin sufafawa abin da yake rubutawa a jikin takarda ya ce aslim taslim ya ce kai arne ka musulunta ka kubuta ya ce wa'illa in ko kaki faƙad ji ka bi ƙaunin hibbo na alal mota kama su hibbo na alal hayar zan zo maka da mutanen da sun shirya mutuwa akan addini kamar yadda kai ka shirya ka rayu an buga tsakanin sarkin farisa a wannan lokacin da sahabban annabi bala'i ya yi bala'i ya ji ba zai iya yakin ba sai ya gudu ya tafi ƙasar Cana sai ya ce don Allah sarkin ƙasar sun ya taimake shi da sojoji sahabban annaba sun zo sun kwace wata ƙasa sai ya ce da Allah barin tambaye ka wayannan mutanen da kace in taimaka maka ka san dama sai an yi leƙen asiri kafin a yaƙi da mutane me ka fahimta dangane da su ya ce wallahi ni abu ɗaya na fahimta dangane da su mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa sai ya ce to wallahi ni ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da in suka kalli dutse duk girman sa ba suka ce sai sun kawar da shi daga inda yake ba zan iya gaba da gaba da su ba shi yasa za mu ga shehu abdullahi gondi yana faɗa yana cewa rijalullahi ansarur rasul huwa dirgamu summuhum shugulu هم قطعوا رؤوس الكفر قطعا بأسياف تقول لها أصول mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad. yace huwa tilgamu annabi shine babban zakin sun mahumu shubulu sannan sahabbai su ne ƙananan 'ya'yan zakokin can gaba dama ya faɗa ya ce wa lahum shubulun la'ibuna manabahu wa shibul inda sabr misl al dama matashin zaki lokacin da zaka jarraba shi zaka same shi daidai yake da babban zaki to annabi shine babban zakin sahabbai su ne ƙananan 'ya'yan zakokin dan haka da suka gaba yadda za su yi da addinin musulunci sai aka turo wani mutum abdullahi bin saba'i daga ƙasar yaman ibn sauda ɗan bakar mace sai ya taho ya shigo addinin musulunci ba danye addinin musulunci ba dan ya kawo ma addinin musulunci matsala kuma haka suke yi har haka suke yi hajjibi don haka wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce in tuqiu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri shi yasa kwanaki da nake faɗa ma mutane sanda wannan matsalar ta faru nace ku je ku ajiye kuma ku rubuta har duniya ta tashi ba yadda za a yi tsakanin Amerika da Iran kaga an yi faɗa. eh ba za su taɓa yin faɗa ba in kai jahili ne baka san siyasar duniya ba baka karatu to yana buƙatar ka je kai karatu alkasun sulaimani da aka kashe ba mutane sun ɗauki hayaniya ba wai shi kenan to yanzu amerika tun da ta taɓa iran hankali ta ya kare kai mahaukaci ne baka san iran din baka san amerika ba iran ɗin da kake magana kwata-kwata najeriya ta ninka ta mutane ya kai ninki wajen uku ba gabaki ɗaya ita kuma amerikan nan tana da jihohin da sun kai jiha wajen hamsin akwai jihar da ƙwaya ɗaya a amerika ta kai girman najeriya saboda tsakanin jiha zuwa jiha ana samun canji na waida sai ka ga awannin za a yi a jirgi daga jiha zuwa jiha kafin a kai sai kuma wannan ƙasar ce kake cewa shikenan ta taɓo ta ƙarye ta ya ƙare saboda ba kai kana nan baka san waccan ba baka san waccan ba to sannan shi wannan ƙasan sulaimani ɗin ɗan ta'adda ne duk ta'addancin da aka yi sama da shekara goma wajen kashe ahadu sunna a tsakashin waje da shi aka yi amfani an yi amfani da shi mutanen da suka mutu ƙarƙashin jagorancin a shekara goma da wani abu ya kashe mutum ya fi miliyan goma amma tare da haka da matsalolin ta faru su jahilai wanda ba karatu suka yi ba wai suna ganin ai ga wani gwarzo amerika ta kashe wani gwarzo ka faɗa min ƙasa ɗaya ta kafirai da shi ƙasun sulemani ya jagoranta aka je aka yaƙe ta duk inda suka je suka rugurguza su siriya ƙasashen musulmi ne akwai inda mutumin nan da ya ji saboda tsabar ta'addanci guba suke fesawa guba wanda doka ne ta yaƙi a amfani da guba amma guba suka dinga fesawa suna kashe mutane haka suka yi da haka yanzu tasu ce ta haɗo su da amerika shi kenan dama haka sunnar allah take tafiya a doron ƙasa in kai azzalimi ne aka amfani da kai sai wata ran allah ya ɗauko wani ƙaton azzalimin sai ya ɗora a kanka Allah ya ce wa zalika nuwalli Allah ya ce haka muke ɗaukan sashen azzalumai mu ɗora akan sashe, saboda abin da suka yi na aiki wannan ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da haka shi yasa kullum muke cewa zaman al'umman nan lafiya ta fahimci alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabatan nan aya ta gaba sai Allah ya ce wa kaifa takfuruna takfuruna wa antum tutla wa ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط Allah ta'ala ya ce mana wa kaifa takfuruna sai za mu kafirce ma Allah wa antum tutla alaikum ayatul lahi ga qur'ani ana karanta mana wa fikum rasulu kuma a cikin mu Allah ya aiko annabi Muhammad wani arni yana faɗa ya ce wallahi yanzu duk rikicin nan da kake ganin duniya tana fama da shi can bala'i ya ɓarke can ya ɓarke can rigima can can bala'i ya tashi ya ce wallahi da Allah zai dawo da annabin wannan al'umma ba musulmi bane fa arne ne fa yace wallahi rikicin da duniya take fama da shi yanzu da kofin shayi yana hannun annabi bai gama shan shayin ba zai faɗi yadda za a warware matsalar duniya wa kaifa tafuruna ta yaya za ku kafirce ma Allah wa antum tutla alaikum ayatul lahi wa fikum rasulu bayan a cikin ku akwai annabi Muhammad shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan maliku ya ce tun nan da annabi ya shige hijira ya shiga garin madina ya ce duk abin da ke cikin garin madina sai da haske ya ce amma nan da annabi ya rasu duk abin da ke cikin madina sai da yadu sahabbai tun da suke a duniya ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali ba irin ran da annabi ya rasu sanda annabi ya je garin madina masallaci ya fara gina da ya gina masallaci sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je garin madina sai ya gina masallaci to sai ya zama a masallacin akwai kututturin dabino wanda nan yake hawa ya kutu ba sai wata mata tana da yaro kafinta sai ta turo shi sai gina ma annabi mumbari mai matattakala uku ran da annabi ya zo ya hawa kututturen dabinin ya hau mumbarin ya kuɗi ba sahabbai anas ɗan maliku ya ce duk wanda ke garin madina yana jin kututturen dabinin yana kuka sai da annabi ya sauko daga kan mumbarin ya zo ya lallashe kututturen dabinin ya yi shiru sannan ya koma kan mumbari ya ci gaba da kuɗi ba yanzu ku kaddara wannan fa kututturen dabino ne hawansa annabi yake kuɗi ba ran da bai haushe ba ya kuka ya za ku tsinci halin sahabban da suke kwana su tashi tare da shi a waye gari kawai a ce ya mutu tashin hankalin shi yasa in ban da bala'in tashin alkiyama wallahi ban san wani bala'i a duniya da ya kai mutuwar annabi ba shi yasa annabi muhammad ya ce idan musifa ta afka maka kana musulmi to ka tuna ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah tun daga ran da babanka ta kawo duniya har ka koma ga Allah duk masifar da za ka shiga da bala'in da za ka shiga a rayuwa na rantsi da Allah bai kai bala'in ran da annabi ya bar duniya ba yanzu wannan rikicin da ake cikin mu dan Allah inda a ce annabi yana nan za a wannan rigima sai ana cikin tafiya wasu su ce gaba za a yi wani yazo ya ce a'a ba gaba za a yi ba yamma za a yi sai an haƙura wasu sun ci gaba da gaba sun wasu sun ci gaba da yamma sai wani yazo ya ce ba gaba za a yi ba ba yamma za a yi ba kudu za a yi sai an ci gaba wani yazo ya ce ba arewa za a yi sai an tafi wani ya zo ya ce da na gabas ɗin da na yamman da na kudin da na arewa duk ba daidai suke ma abin da ya kamata a zo a tsaya tsakiya ne sai an tsaya tsakiya wani ya ce tsakiya ba ta ba tashi sama za a yi haka za ka ga ana ta samun rikici cikin mutane yanzu haka za ka ga ana ta samun rikici shi yasa Allah ya ce wa fikum rasul a cikin ku akwai annabi Muhammad Allah ya ce wa man ya'tasim billahi duk mutumin da ya riko da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to an shirya da shi zuwa ga hanya madaidaiciya da haka abu na farko shine akwai al-ittisamu billahi riko da Allah sannan abin da zai biyo baya shine al-ittisamu bi hablillahi riko da igiyar Allah da haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya sake kira ya ya ayyuhal ladina amanu أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا قوم إيماني كدوت ورن الله ما تقربين ورن الله ولا تموتن kada wanda ya kuskure ya mutu fati yana kan tafarkin addinin musulunci wallahi ni'ima ta ƙarshe da Allah zai maka a matsayin ka na ɗan adam bayan ka gama rayuwarka ka koma zuwa ga Allah baka rabu da addininka ba shi yasa za ku ga annabi Yusuf duk abin da Allah ya yi masa na mulki da ya bashi daga ƙarshe ba komaye yana roƙon Allah Allah ya sa ya mutu a mulki ba cewa rabbi rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي تؤتي في الدنيا والآخرة من yace rabbi ya ubangiji kada a ni min mulki ka bani wani abu na mulki na taɓa na gode Fadar samawa wal ard Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa daga bawu wa allamta ne min ta'awil al ahadi ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa daga babu tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka ka karɓe ni ina musulmi ka karɓe ni ina musulmi sau nawa da sau ka samu lokaci kana yin addu'a kana cewa Allah ka sa ka mutu akan tabarkin musulmi mutane ba su gane cewa ba abin da ka zama a duniya ko mai ka samu ran da ka yi mutuwa mara kyau ka gama yawon lai ba ka ci ribar zaman duniya ba shi yasa kowanne a cikinmu ɗaya daga cikin addu'o'in da ya kamata ya dinga yi muhimmai wallahi mutum ya dinga yin addu'a cewa Allah ka sa ya mutu ya kyakkyawan ƙarshe wani bawan Allah ya fito da daddare irin gab da asuba lokacin da ake zuwa masallaci sai ya ga wani mutum ya yau shaye-shaye ya zauna kamar nan da abincinsa zai ci ya ga mutum abincin ya fi dawo daga yawon shi ne ya yau shaye-shaye shi sai ya zo ya ce masa ya tashi su je su yi sallah sai ce shi ba zai je ba sai ya matsa mai suka tashi suka je masallaci ya sa shi ya alwala suka shiga kafin zuwan liman a tare sallah to da mutane ya shiga masallaci suka ji yana warin giya su wasu suka ce an sai an fitar da shi ba zai yi bai shigo masallaci yana bayi yana warin giya to lokacin ta riga ta fara sakin shi sai ya ce masa ai gidan ba gidajen ku bane ɗakin Allah ne ba wanda yake da iko da shi ku bari in na je gidajen ku hore ni sai aka yi ittifaki aka ce to yanzu dai bai kamata ya fita ba amma abin da za a yi kada ya tsaya santan liman ya koma gefe an yi raka'a ta farko an yi ta biyu a ƙarƙashin ta biyun ba sai ka karanta ba sai liman ya ja aya cikin suratul hadidi alam ya ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah ko da ruku ruku'u yi sujjada kafin a dago ya mutu to shi da aka gama sallah wanda ya shigo da shi masallacin ya ce lokacin da ni nake ƙoƙari in kira shi zuwa ga rahamar Allah ko kuma kuna ƙoƙarin ku kore shi ya ce yanzu dai kun ga shi yadda ya mutu a ɗakin Allah a gaban Allah a guri mafi ƙima shi ne a sujjada ya ce ku kuma da kuke kore shi yanzu ba wanda ya san a ina za ku mutu ya mutum zai mutu sai dai kowa ya jira tashi irin waɗannan iftoshin suna da yawa ka dinga yin addu'a cewa Allah ya saka kyakkyawan ƙarshe Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe abinda annabi Yusuf yake yi kenan annabi Yaqub baban annabi Yusuf lokacin da zai mutu ba tare yayan shi ya dinga cewa to kun ne san yana da gida guri kara ko to wani hali yake ciki to ku kula da shi kun san mutane ba su da amana Allah madaukakin sarki cewa am kuntum shuhada الشهداء إذ حضر يعقوب الموت إيه؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إيه؟ وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله تعالى يأتي أبكم في شهداء kuna wajen ne ba kwa wajen lokacin da alamar mutuwa ta gito ma annabi yaquba da ya ga zai bar duniya me yasa aka tare 'ya'yan shi duk wani abu da yake da alaka da duniya a lokacin ba shi ya musu magana ba abin da ya ce musu ma za ta abu duna min ba wa za ku bota a bayana yana so ya ji ya basu akan addini ko bai basu ba yadda annabi yusuf ya zama Allah ya ba shi shugabanci yake ma Allah godiya ai ba baban shi bane ya zo ya masa bossa ya masa kamfen ai ya zama shugaba Allah ne ya tsara ya zama ka amma tun da baban ya tafi ya bar shi akan aƙida da addini mai kyau tambaya yake yana cewa ma za ta abudu na min ba'adi wa za ku bauta bayana halu suka ce na abudu ilahaka allan da ka bauta wa shi za mu bauta ma wa ilaha aba'ika ibrahima wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun abinda suke faɗa kenan allan da ka bauta ma da iyayenka mu ma shi za mu bauta ma kuma ba za mu mitsu ya ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da kowane uba ya kamata a ce ya gina ‘ya'yansa kafin ya koma zuwa ga Allah kullum ina faɗawa musamman wanda Allah ya ba su dama ta kuɗi yanzu yadda halin rayuwa ta zama na ce galibin waɗanda ka gansu da kuɗi yanzu kaso goma a cikinsu kaso tara wallahi ba iyayensu bane suka mutu suka bar kuɗin suka ban musu a arziki Allah ne kawai ya ga dama yi musu arziki ɗanka da ka haife shi ka kawo shi duniya ba za ka iya mai arziki ba dan arzikin ba a hannunka yake ba amma kai kokari ka bar wa ɗanka tarbiyya ta kirki lokacin da zaka koma zuwa ga Allah in ka bar masa wani abu to aikin alheri da ka fara inda ka tsaya sai ya dora ya ci gaba amma wallahi in baka bar ma ɗanka tarbiyya ta kirki ba mu a nan dai ban sani ba amma mu a can ana samu kaga yaro ya zo wucewa gayu yan uwanshi suna masa kirari ana alakai giwa yana mace nama shine wai baban shi dai tara kuɗin Allah ya kashe shi shi yanzu ya kwanta kan kuɗin to yanzu yaron da ake masa kirari tun da ranka ana alakai giwa yana mace nama Allah ya sa ka faɗi yanzu kwanta kan kuɗinka wannan yaron kake tunanin wai idan ka mutu wai zai addu'a da aikin alheri Allah kai wajen ka eh yanzu sai ka ka aure mace kana da kuɗi ka mutu ko idda baka gama ba cikin abokanka wani ya fara masa tape ya ce yana son haka fa ake ciki to wannan lahiran mutane na ganin kaman wasa ne wallahi in ba kai ka tashi ka gina ta da kanka ba na rantsi da Allah ba wanda zai gina ma ita wallahi ba wanda zai gina ma ita da haka sai Allah ya ce mana ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta gaba sai ya ce mana wa atasimu hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم من وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يسمنا وعكسهم كيركم بحبل الله جميعا لإجير الله قباكي دين أبا يا فدا من يأتي ومن يأتسم بالله duk mutumin da ya riko da Allah da haka ibn al-qayyim cikin littafin shi madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya faɗa cewa ba wanda zai tsira a gaban Allah sai wanda yayi riƙo. bi hablihi sanan wa atasama bi da Allah riko da igiyar Allah shi zai sa duk bala'in da kuma ya taso maka Allah ya kare ka shi yasa yace wa atasimu ku riko bi hablillahi da igiyan Allah wala tafarraqu kada ku rabu malamai suna da maganganu wanda ya kai guda shida zuwa bakwai na tafsiri mai ake nufi da hablullahi amma idan ka tattara su ya shiga cikin nau'i na tafsiri da ake ce masa tafsiri wato ikhtilafu tanawu sabani ne nau'i wanda daga ƙarshe duka suna komawa zuwa ga ma'ana ɗaya jama'ar da suke rike da alƙur'ani da sunna na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam riko da tafarkin da suke kai yana cikin al-iktisamu bi hablillah riko da igiyar Allah riko da alqur'anin yana ciki riko da musulunci yana ciki riko da karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki to a nan wajen ne maɓannata sai su shigo da ɓannansu sai su ma sai su jawo a mu bi hablillahi jami'a mai zagin sahabbai sai ya zo da zagin sahabban shi ya ce na na'isha fasika ce mujirima ce kalilatul Adam sannan kuma sai ce waya wata ce mu bi hablillahi jami'a wai a haɗu shi ya ci gaba da zagin na na'isha kai da baka zagin ta a ci gaba da tafiya haka wai shine wa ta mu bi hablillahi jami'a wannan bai taɓa yiwa za mu ga cewa Allah maɗaukacin sarki da ya tashi komai ya dinga sawa saboda bai so al'ummar ta rabu kalmar da za a shiga musulunci da ita kalmar shahada ita ce a Nijar ita ce a Najeriya ita ce a Kamaru ita ce a Chadi ita ce a Saudiya ita ce a Amerika ita ce a Ingila Allah sai sa kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah da ya tashi sai ya sa mana alƙibla ƙwaya ɗaya aka ɗauke ta kuma aka sa ta a makka kowa ba a yadda ya kalli wani waje ya sallah ba sai wajen inda an ga dama da kowa sai Allah ya ce ya zaɓa alƙibla a garinsu ya kalli inda ya mai amma Allah bai yi ba me yasa ya ɗauko kalma ɗaya ta shiga addinin musulunci yasa saboda yana buƙatar haɗo kan musulmi me yasa ya ɗauko alƙibla ɗaya yasa saboda yana buƙatar al'ummar musulmin ta haɗu da ya tashi sakko da littafi littafi nawa ya sauko wannan al'ummar da ya saukar mata shine alƙur'ani da ya tashi turo annabi ya turo ma kowane gari annabi ba sai turo wa al'umma duk duniya annabi kwaya daya da ya tashi sai ya sa mana rana hatta ta arfa kwaya daya idan an je za ka ga an sa kaya iri daya duk duniya ana faɗan kalma iri ɗaya ita ce labbaika Allahumma labbaika azumin watan ramadana da Allah ya tashi wajabta shi duk duniya ya wajabta ba a ce masu kuɗi za su ko masu mulki ko talakawa ba dan kan mutane ya haɗu to ta yaya za a yi Allah maɗaukacin sarki ya dinga sa waɗannan abubuwan ɗaya dan al'umma ta haɗu kuma ta zo ta rarrabu shi yasa za mu ga cewa a irin wannan yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗaya ku rarrabu da annabi ya je ya samu ausu da khazar tana rigima bai bar kowa akan ɓanna shi ba sai da ya sauke kowa ya dawo kan abin da yake na shirya ne sannan a lokacin Allah sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗaya kakku rarrabu ana zaune akan teburi ana cin abinci sai wani ya je damko tsakuwa sai watsa cikin abincin sai kai magana sai ce ai kowa ya ci na gaban shi kawai ai ba matsala ba ne kai ka san abincin da ana ci da kai aka zo aka zuba tsakuwa kuma aka ce a ci gaba da cin abincin haka to akwai matsala wallahi za ka ɗiba tsakuwar da daga ƙarshe sai an maka operation sai an maka tiyata wannan ita ce matsalar da za ta faru to duk wanda ya shigo da wani abu a addini wanda ya wa ƙur'ani da fahimtar annabi da sunnar annabi akan fahimtar ɗaliban annabi na farko to ai waje da shi idan ana so al'ummar ta haɗu wannan ne zaman lafiya shi yasa Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ya ce wadkuru ku tuna ni'matallahi alaikum ni'mar da Allah ya akan ku a yaushe idan kuntum a ada'an da tan ku makiyin juna ne kuna ta rikici tsakaninku fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari kuka zama ɗan uwan juna ashe din da musulmi suke ahlus sunna Allah ya taimake su suka samu fahimtar juna tsakanin su wallahi wannan abin ya kamata su rike shi ba karaman ni'ima ce ba karaman ni'ima ce da haka yanzu kun ga mutum ɗaya fa wanda yake zaune tare da matar shi sai ka je kai kulle-kulle ya rabu da matar annabi yake duk mutumin da yake zaune tare da matar shi lafiya lau wani ya je sababin auren ya mutu Allah ya tsine masa albarka idan wanda ya je sanadin mace ita kaɗai da mijinta ya raba su Allah ya tsine mai albarka wanda kuma al'ummar annabi tana haɗe sababin rabuwata kaga shine min babu aula da haka ahalus sunna duk inda suke su yi haƙuri da junansu su rungumi juna su nuna wa juna tsauna saɓani na fahimta akan wani abu ba akan mu aka fara ba kuma ba za a tsare shi ba akan mu ibn al-qayyim ya faɗa ya ce yadda muke saɓani akan masailu na addini magabata ma suna yi bambanci da mu da su yace su koda sun saba ba sa zalunta junansu mu kuma in muka saba sai ga sashen mu yana zaluntar sashi musamman a wannan zamanin duk wani wanda yake makiyin da'awar sunna ne to za ku kuma ba wanda aka haɗe wa kai a duniya da ake so a yaƙe su ta ko kamar ahli sunna babu ta irin wannan lokacin da aka taso wa da'awar sunna da da'awa ta tauhidi makiya Allah suna ganin sai sun yi amfani da duk wata dama sai sun ruguje ta to a daidai lokacin nan ne ya kamata ahlu sunna su yi haƙuri da junansu su rungumi juna su nuna wa juna ƙauna su yi wa juna uzuri inda ya kamata a yi wa juna uzuri muna magana jiya da shugaba ina faɗa mai na ce yana daga cikin abin da ke haifar ma da tafiyoyin mu matsala yanzu ƙarancin ba da uzuri ya yawa a cikinmu sannan sai muna na zato muna da zato da rashin ba da uzuri wallahi wannan ba sifa ba ce ta mumini sufa ce ta munafiki wallahi mumini kyautata zato yake kuma ba da uzuri yake shi yasa za mu ga hadisatul ifki da ta faru lokacin da aka wa matar annabi kazafi Allah sai ya ce walaula istami'tu walaula in sami'tumuhu dhanna ولو بأنفسهم خيرا وقالوا هذا وقالوا هذا إفك Allah ya ce walaula dan lokacin da kuka ji labari akan ɗan uwanku ba za ku yi masa zato na alheri ba ba za ku yi kyakkyawan zato ba Shehu Abdullahi Gwandu a cikin littafin shi tafiyilu warqa sun zo garin zamfara ce a wancan lokacin garin zamfara gari ne da jahilci yawa mutane katutu ce sai ya zama shehu usman yana tara maza da mata ya karantar da su sai ya zama ana samun ikhtilati ta kuɗuwar maza da mata amma idan sun zo shehu Usmanu. sai ya raba su ya karantar da su tauhidi sannan ya faɗa musu wannan ikhtilatin da ake samu ba shi da kyau haramun ne ta sai wani malami ana ce masa malam gwani mutumin mai duguri ne sai ya ji labari cewa majalisin shehu usmanu ana haɗa maza da mata ana karantar da su sai ya rubuto baituka guda biyar yana musu nasiha cewa su ji tsoron Allah alaika minna tahiyatun mubarakatun shamamna mislin wa sukkan man yulaquna ayabna fudi qumtum dirqul jahala la'allahum yafqahuna ad-din wa ad-duna famna ziyarat niswan al-wa'azaka in qaltu ar-rijal bi niswan kafashina la taf'al ma yu'addi lil ma'ayib id lam ya'mur Allah ayban kana yuhina wa abiyatul mustafa baddun yutammimuha fi amarashin ma'a zaid al-adbi da haka da aka karanta waɗannan baitukan guda biyar a nan take shehu abdullahi ya ce sun maƙalali a shehu sai shehu usman ya ce min an ta'aula bi ijabati ya abdullahi kai ka fi cancanta ka shi amsa akan waɗannan baitukan dan bai isa in yi magana akan shi ba yace fa qultu nan take na cewa shehu usman an wata ata, an gama yace ba maganan je ka ka dawo nan take kawai ni ma na dauka da irin baharin da ya aiko sai na dauka da shi ni ma na aika mai nace ya ayu hadha alladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahta juhdaka lakin laysa tu'dirna wa qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in ja'u li majlisina hum yabussuna su'al qawli tughyana لسنا نخالف بالنسوان كيف وذا كنا نحذر لكن قلت سلمنا إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يتركنا بالجهل حملا كان إنسانا har ya je inda kita in ta kafa a kafa dole da hutima ya kafirun jihar in inda kana isana hadil bilad wajadna qawmaha gharaqu anamnahum an yafqahu ad-dina ya bashi amsa yayi masa baiti guda goma to a ciki yake ce masa nasata juhudaka kai iya kokarin ku gurin yi masa na nasiha yace lakin sai ne laita uzurna ina ma a ce kai mana uzuri wa qultu subhana hadha kana na? sanda labari ya zo maka aka ce ga abin da muke ai da ka faɗa irin abin da Allah ya ce a faɗa ka ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan kirkiran ƙarya ake mana ya ce baraka da inna shayaɗina shaiɗanin mutane su ne waɗanda in ja'u li majalisina in sun zo sun ga muna karantar da mutane addini kuma ya su na su alƙawli tsuguyana su suke zuwa su yaɗa wannan labarin ƙaryan akan mu ya ce lasna nu bin niswani mu ba ma ta kuɗa mazan da matan da kanmu kaifa waza ta yaya ma bayan wancan abin da kai kake magana a kan shi kunna no azziru mu muke musu wa'azi ma mu ce musu wannan abin da suke ba kyau kuma ka zo ka yada labarin ƙarya akan muka ce haka muke haka ya faɗa musu to cikin abin da na tasirantu da shi a littattafan su Shehu Usman da Shehu Abdullahi wallahi mutane ne da suke da husnul zanni kyakkyawan zato akan mutane sannan mutane ne da suke da bada uzuri wannan shine abin da ya faru da haka za mu ga anan Allah sai ya ce mana wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya kanku ku kun ci a hada da kuna makiyin juna fa allafa baina qulubikum sai hada hada Allah ya hada tsakanin zukatan ku wa kuntum ala shafahu quratin minan nari da kuna rami ni, gefen rami na wuta abin da ya rage kai ku afka ciki amma fa an kada kun minha hmm. sai Allah ya tsamo ku sai ya hana ku fadawa ta hanyar aiko annabi Muhammad sai ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah madaukakin sarki yake muku bayanan ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku kasance kuna kan shirya da haka ina kira musamman ga ɗalibai na sunna waɗanda suka taso suka fara karatu yanzu idan kana ɗaliban sunna na kirki duk inda ka je ka samu ma mutane suna da matsala ahli sunna idan baka zama sababin haduwar kansu ba to kakka zama kai ne sababin raba su duk fitinar da ta taso idan kai baka yi mata tasiri ba to kakka bari kai ma tasiri in baka zama sababin mutane na da matsala ka ɗinki su ba to kakka bari a ce da kai ake amfani wajen kawo ma mutane matsala kakka yi haka idan kana ɗalibin sunna kakka yi haka ba daidai ba ne kuskure ne kullum ina faɗawa ɗalibai ce hammin ɗalibi kai ƙoƙari ya zama manufar ka koyi karatu don Allah ka karantar da shi don Allah amma sai gumi a ɗauke magana daga wannan malamin a kai ma wancan ba abin da zai ƙara maka sai bala'i da musifa a rayuwa daga ƙarshe haka bar duniya ba za ka amfana ba ba za ka amfanar ba wannan shine abin da zai faru da haka aya ta gaba sai Allah maɗaukakin sarki أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن وأولئك هم المفلحون الله تعالى سيشي ولتكن منكم أمته to dole fa yanzu a samu wata jama'a a cikin wacce ya da'una ila alkhairi aikin da za ta yi shine ta tashi ta kira mutane zuwa ga alheri alheri a doron ƙasa kar na rantse da Allah babu kamar bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa duk abin da ka sani a duniya billahi allazi la ilaha illa huwa ƙasa yake da wannan wajen alheri sallah zakka azumi aikin haji walla ba su kai wancan na farkon alheri ba kullum muna buga misali muka ce malam mai ahalari kun san karatu daban gane karatu daban shi kuma annabi dama abin da ya ce man yuridullahu bihi khairan idan Allah yana nufin ka da alheri in kai karatu sai ka fahimta addini akwai wanda ga sunan da yawa sun yi karatu amma wallahi da Allah bai nufe su da alheri ba ba su gane addini ba kaga mutum ya yi karatu amma wallahi yadda ka san injin ɗin mutane saura kaɗan ya buga kuma ga karatu ya yi to malam mai ahalari yana cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tasihu imani to galibi fassara ake yi amma zurfin ma'anar maganar da malam mai ahalin ya faɗa me yake nufi da ita yana so ya nuna maka aƙida ingantacciya ta hanyar imani da Allah ita ce abin da ake ɗora aiki a kanta in ta lalace komai ya lalace yanzu idan aka ɗauko wani masanin lissafi a nan garin sai aka rubuta ɗaya sai aka kawo sufur aka ƙara gaba nawa kenan ba goma ba idan aka rubuta ɗaya aka kawo sifir zero guda uku aka sa a gaban ɗaya ba zai ba da dubu ba to idan ka dawo ka shafa ɗayan sai ka bar jirikan guda uku sai ka tambaye shi kace nawa ne mai zai faɗa ba babu saboda duk yawan wa'annan jirikan aka tafi ba su da amfani a gidan lissafi to wannan tasihu imanihi hidin, shine malam mai adari yake maka faɗa maka shine ɗayan da sallah da zakka da azumi da aikin haji zero zero ne in an tafi lahira idan ba wannan ɗayan na rantsi da Allah ba su da amfani to shi da Allah ke ce wanda kun min ummatin yad'una ila alkhair alheri na farko babu kamar a sa mutane su gyara alaƙar su da Allah su bauta mai shi kaɗai su haɗa shi da kuwa sannan rawan abubuwa sai su biyo da ba wayan na anil munkar sannan su hani akan munkari ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون فهنا منكري دكم وانا منكري Na أدورا أسا نالا إذا الله shirka muni ba. shi yasa kana bari ka da Allah ta lalace ta hanyar shirka da yawa mutane kana maganar shirka sai ce ai shi bai ajiye gunki yana bauta mai ba kuma shirkan nan za ku ga ba Allah ba ɗan adam ma duk wanda aka yi mai shirka akan haƙƙin da yake yana ganin shi shi kaɗai ne to za ku ga ba a kwashewa lafiya yanzu nan ban sani ba maraɗi jiha ce ko tana da gwamna tana da shi to in tana da shi gobe a cikin ku wani ya tafi gidan rediyo shi ma ya bada sanarwa shi ma ya ce a matsayinsa na mai girma gwamnan maraɗi ya ga yadda za da wancan gwamnan kana ba da sanarwa gobe kayan shirka da shi kuma wallahi ba zai yafe ma ba ba akwai shugaban kasa ba ka tafi gidan rediyo a yamai ka ba da sanarwa ka ce kai ma a matsayin ka na mai girma shugaban kasar Nijar za ka gani da kaya aka kayi shirka da shugaban kasa wallahi ba zai yafe ma ba to Allah ya halicce ka kai kaɗai ya kawo ka duniya ya ce ka bauta mai ka je ka haɗa shi da wani akan haƙƙin shi kuma ka ce a wani lafiya yanzu ba an zo karatun nan ba an tashi daga karatun nan ka tafi gida za ka ci abinci kawai inda kake zaunawa sai ka ga wani garjejin ƙato yana zaune a wajen matarka ta ɗauko masa abincinka yana ci tana masa fifita tana masa danna a lokacin tun da ya tarayya da kai kai ma lata ga firu ba za ka taɓa yafiya ba wallahi to kai in aka shirka aka yi tarayya da kai akan abin da yake haƙƙinka ne kai kaɗai ba za ka yafi ba sai kuma Allah ka zo kai tarayya da wani akan haƙƙin shi a tafi lahira kuma ka ce a wanye lafiya wallahi ba za a wanye lafiya ba to shi yasa za ku ga ahli sunna wanda ita ce babbar ajandar su ta farko a ɗora mutane akan layin bauta ma Allah shi kaɗai abinda zai sa alaƙa su da Allah ta lalace a raba su da shi shi yasa Allah ya ce duk kuma wani munkari da ka sani a doron ƙasa to ƙasa yake da shirka da Allah kuma wallahi yanzu mutane saboda ba su gane Allah ba ba su gane tauhidi ba yanzu inda wani yanzu muna cikin karatun nan za a zo a ce aka rama kalla akwai tambaya me tambayar a ce wallahi wani bawan Allah ne ɗazu da rana ya je afka ma masa yi zina da ita yanzu nan za ga kowa ya ɗora kansa akan hannu inna lillahi wa inna ilaihi shikenan alkiyama ta zo amma a daidai lokacin inda za a ce aka rama kallahu wani mutum ya je wajen wani malamin tsubu. malamin tsubban ko wata taje taje ya sa mata sharaɗi da ƙa'ida kaza kaza cikin sharaɗin ma ya ce su yayi rubutu a gaban shi ya sadu da ita sannan buƙatar ta za ta biya za ka ga mutane ko a jikinsu kuma na rantsi da Allah a wajen Allah girman laifin wallahi gara wanda ya je danna mamashi ya zina da ita da wanda ya je wajen wa'incin mutane amma saboda mutane ba su gane Allah ba sai su wannan suna ganin shi ya fi mai ya fi hatsari kuma wancan ya fi hatsari kuma ga nan sun cika gari mafi yawancin garuruwanmu sai aka canza musu suna sai aka ce musu suna su ma malamai ne to dole a raba biyu yanzu akwai malamai maza da annabawa akwai kuma malamai maza da arnan baya malamin da matakka za ta je wajensa da bukata ya ce sai ta yi buɗe gabanta ya rubutu ta kwanta yi zina da ita wannan malami magajin annabi ko magajin arnan baya a ba yadda za a yi wannan zama in magajin annabi ne da gaske to addini zai koya ma ka gyara alaƙarka da Allah don ka tsira a lahira haka ake da aka aya ta ƙarshe Allah madaukakin sarki ta ce wala ta kunu ما جاءهم البينات وأولئك لهم وأولئك لهم عذاب أليم ولا تكونوا ألا يتككوا ذمك الذين تفرقوا كما أن سكي ساباني وأولئك لهم عذاب عظيم Allah ya ce wala na kuma kakku zaman to kallazi ne tafarraku wa kasala wayanda suka rarrabu suka yi sabani kuma ba su yi sabani suka rarrabu ba min ba da ma da atumul bayyana sai bayan da shiriya dalili ya zo musu daga wajen Allah to abin na ƙur'ani da sunnar annabi ya bayyana bayan ilimi ya zo wa mutane sannan suka rarrabu san zuciya ta shigo Allah sai ya ce wa ula'ika lahum azabun azim wala azaba mai girma kuma za ta biyo baya ɗaya daga cikin masifa da bala'i na rarrabuwa da Allah in ya ce kar a yi aka yi za ku ga idan kuna haɗe abin da za ku iya yi na neman haƙƙin ku in an muku abu da kun rarrabu ba za ku iya yi ba sai a zo a murƙushe wannan kana kallo kana kallon ai ba matsalar ka bace gobe a je a murƙushe wancan kana kallo ai ba matsalar ka bace ji ba a tafi a murƙushe wancan to maƙiyin da zai bi wancan ya murƙushe ya murƙushe wancan dillan da ya gama da wa'incin kai kana zaune kana ganin ba matsalar ka bace a koran da kanka zai zo shi yasa Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim da haka ina kira ga duk inda ahli sunna suke ƙungiya da kuke ganin ana kafa ta ne dan ta zama wasila tsani hanya ce kawai ta aiki ko ma wani suna za ka kira kanka da sunan ƙungiyarka babban abin da ya fi damun mu ya zamanto kana kan alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata akwai aibin da ni zan ɗauka a matsayin aiki in yi ni kaɗai akwai wanda za ka ɗauka akwai wanda za mu haɗu mu yi mu duka sannan in dinga jin cewa don muna da bambanci kai kana nan ɓangaren ni na nan ɓangaren to ya kamata ma dama abin da kake kira akan shi alƙur'ani da sunna ne a kan fahimtar magabata to kai ɗan uwana ne duk abin da ya shafe ka ya shafe ni abin da ya shafe ni ya shafe ka wannan ita ce yan uwantaka ta musulunci ta tsakani da Allah akwai nasiha guda uku da zan rufe karatuna da su nasiha ta farko ina jan hankali ga ɗalibai matasa wanda suka fara karatu irina tsoron Allah kun ganin baya ba da tije nan wasu da kuke ganin su sun fara harka sunan nan sun ba farin gashi a jikinsu har yanzu ya zamanto wani gashin su ya koma fari duka wani kuma farin gashin ya fi yawa a ƙa'ida ta addinin musulunci duk mutumin da ya riga ka abu bi yadda ka zama yana da falala sama da kai data yaran da suka taso yanzu shekara talatin a baya wani duk wanda ka cire shekara talatin a shekarunsa nawa zai ragu wani ma a duniya kwata-kwata ko shekara talatin ɗin bai ma bai san wahalar da aka yi ba sanda aka fara kafa sunna wasu sun ci duka an kashe wasu an ɗaura wasu an raba wasu da matansu an raba wasu da aikinsu kai kuma ɗan bana bakwai ko kyakkyawan mari ba a taɓa ma ba ga wuta ta wulkita to ya kamata ya zamanto me yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta subu a sahabi kakku su Abaina. ya ce na rantse da allah wanda raina ke hannun shi inda ɗayansu ɗayan mu yanzu annabi ya ce zai ciyar da kwatan dutsen kudu na zinari wallahi bai kai mudu ɗaya ba ko rabin mudu da sahabi ya bayar dutsen udu kuma tsawonsa ya kai kilomita goma sha uku haka zinari annabi ya ce in ka ɗauka ka ciyar da shi yanzu akan addinin Allah bai kai mudu ɗaya ba ko rabin mudu da saka bayar don me saboda sun yi addinin lokacin da yake da wahalar da ba kowa ke yi ba kullum ina faɗa ma matasa yana cewa wa'annan dattijan da kuke ganin su galibi sun yi sunna lokacin da take da wahalar da ba kowa ke iya. wani sai ka ga a lokacin da ya fara sunna duk unguwarsa shi kaɗai ne a halin sunna duk bala'in duniya kan shi yake karewa a yi masa sharri a yi masa tsagi a yi kaza a yi kaza a yi kaza sun keto wannan matakin da aka ina kira zuwa ga matasa 'yan uwana su dattijai su yi haƙuri da matasan da ke cikinsu don ba haushi ya ce dole sai ka yi tanadin ka saboda wawan wani akwai wanda zai maka wuta to in kai ma kana da wani wawan irin shi sai maka maganin shi ko kuwa to su da cije amfaninsu akwai karatun da yanzu suka samu ba za ka samu duk wani littafin duniya in ka buɗe ba za ka samu ba su ma sun same shi ne saboda tajiriba ta rayuwa to ku yi haƙuri da matasan da ke cikinku su ma matasan su yi haƙuri da ku su girmama ku su yi muku biyayya saboda kamata dinu da an yi lokacin da kuma matasan ne kuka tsallako wannan matakin to su ma akwai lokacin da za su tsallake matakin matasan za su zo matakin da kuke idan sun yi haƙuri da ku su ma a yi haƙuri da su in sun ƙi yadda suka yi su ma haka za a yi musu wannan ne shine nasihar da nake wata rana Allah ka ji kamalan rabi da daura yana karatu akwai wani mutum sai ya shigo masallaci yana da ɗan matsala haka sai ya zo ya samu kafar shi sai ya ɗauke ta sai ya ɗora ta sama kuma ya ce haka yake sai ya zauna har aka je tafsiri in kowa ya zo a ce sai ya sauke kafar shi ya ce wallahi ba zai sauke ba a jaye da kuma gobe zai dawo har malam ya ce a hakuri a kyale shi aka kyale shi ana nan wata rana ana cikin tafsiri wani ya ji ya shawo giya kawai sai ya nufo cikin masallaci da malam yake tare yana cikin mayan shi sai ya ce wai yana da tambaya ne malam ya ce mai tambayar ka kun san ko wani inji da mata ke nika da shi na dutse sai ya ce ma malam wai wannan injin da ake nika da shi na dutse idan ana nika za ka ji wani kara yana fitowa to shi wannan ƙaran da yake fitowa shi daga na ƙasan ne ko na sama ne sai shi wancan da mutane ke mai kallon mahaukaci ne yana gefe sai ya taso sai ya samu mutumin nan ya koda mai mari sai ya ce to yanzu wannan ƙaran da ka ji daga kumatun ka ne ko daga hannu kunga ashe a zaman sa masallacin akwai ashe a ran da Allah zai kawo ranar ta to wannan shine nasiha ta zuwa ga matasa na farko abu na biyu da zan yi nasiha a kansa shine mutanen mu ahlus sunna su hankali da matsala ta siyasa wannan sunan da ta haɗa ku da musuluncin da ya haɗa ku na rantsi da Allah ta fi kowace jam'iyya muhimmanci duk ɗan siyasan da za ku yi mu'amala da shi sharaɗi ya zama ya ba ku gudunmawa don ku gina addini idan ɗan siyasa ba zai ba ku gudunmawa ba ku gina addini ku ku ba shi gudunmawa ya gina siyasa sa addinin musulunci ya rushe saboda kowane ɗan siyasa da zai hau mulki bai wuce shekara takwas ko goma ko kuma aikin da kuka ɗauko na annan nan ba ritaya ake ba sai an mutu kuma ba wani wanda ke biyan ku albashi albashin yana ƙarƙashin bulbushin rabbul izzatu wal jabaruti ne a aƙidar mu ta sunna bai daga ciki faɗa da shugabanni duk wanda ya zo a matsayinsa na shugaba dama ba mulki ba ne manufanmu a'a ka zo ka yi ka, ka tafi abinda ba ma so a matsayinka na shugaba ka zo ka zare kan sakari ka ce sai ka yi fada da addini sai ka kai shi ƙasa manya-manyan ma na duniyan arnan da ana iya murƙushe addinin musulunci a duniya da yanzu kwata-kwata babu labarin shi kullum ya tsatsa ake kuma Allah yana kai shi inda zai kai ba ai kuna kallon matakin da tana ta ɗauka lokacin da ta yi yunkura za ta murƙushe addini da kuma abin da Allah ya yi mata yanzu saboda haka ka sa kanka zaman lafiya ka yi haƙuri duk yadda kake so ka murƙushe addini ba za ka iya ba akwai mai addinin amma ku hankali ina faɗar waɗannan maganganun ne saboda ni ina da experience a kansu idan kun haɗu da duk wani wanda yake neman wani mukami a jam'iyyanci saboda yanzu za ku ga cewa nan wajen an taru a taron nan na nan wajen ba za ka rasa yanzu dai gashi sunna ta haɗa mutane ku to wajen abin da ya shafi ra'ayin fati sai ka samu kowa kuma da fatin da yake daga lokacin da malaman addini suka ɗauki wani ɓangare to akwai waɗanda kuma kun yanke alaƙar su da ku saboda siyasa so da ku yi ƙoƙari ya zamanto duk wanda yake neman shugabanci ma dama addini ya haɗa ku da shi da sunna naku ne in mutum zai je harkar siyasa a matsayinsa na shi a ɗaiɗaikunsa ba da rigar addini ya je kayansa ba wanda za a hana shi ra'ayinsa amma dai ina ba da shawara da na je togo na ba su shawara kan wannan da na je na ba su shawara a kan wannan a nan ma ina faɗa saboda na san shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya ana shirye-shiryen siyasa a nan ƙasar to ni matsalar siyasa ta Najeriya ma ba shiga nake ba ballantana ta wata ƙasa saboda haka amma ina ba da shawara a duba maslaha ta addini sannan a yi taka ɗanɗan sannan ya zamanto alaƙar mutanenmu da duk wani ɗan siyasa ya zamanto wanda zai ba da gudunmawa ne don addini ya gino duk wanda za ku ba gudunmawa ya gina siyasa ta addini ya rushe sai a yi taka ɗanɗan sai abu a hankali wannan ne shi shine nasiha ta da nake na taɓa ba su wata ƙisa akwai abubuwan da akwai wata lakta da nake so in yi ban samu lokaci ba ne mai taken asalibul mujrimina usulubun da mujrimai suke da shi wajen faɗa da addini akwai abin da sun haɗu da shi na duniya ga baki ɗayansu akwai abin da kowa kuma ya keɓanta da shi na ce ni a najeriya wani ne ɗan siyasa ya zai same ni yace malam barin faɗa maka mu da kake gani yace da mutumin da ya goyi bayan mu da wanda ya faɗa da mu duk suna cikin hatsari kaga za ka yi mamaki ka ce to kamanya sai ya barin faɗa maka idan mutum ya goyi bayan mu to muna zaunawa lafiya da shi ne kaɗai idan alƙawuran da muka yi masa mun cika yace wanda kuma yayi fito na fito da mu yace a fili take amma idan sun tashi yadda suke yi ba fitowa za su yi fara faɗa da kai ba in sun san ka ba su matsala sun kafa gwamnati sai a zo a janyo ka sai a ce ka zo ga wata ma'aikata ta addini ka taimaka mata kuma galibi idan sun yi haka kaso goma cikin mutane suna iya jan takwas ko tara sai a zo sai a ɗauki ma'aikatar gwamnati sai a baka da sunan addini ina ba da misali ne idan a kowane wata abin da ma'aikatar take shi na gudanar da aikinta na gaskiya sefa miliyan ɗari ne to suna sane da gangan sai a dinga turo kamar sefa miliyan ɗari biyu a wannan lokacin ne sai ka ga mutum ya ƙaro mata biyu in matansa biyu sai ka ga ya canza mota sai ga ya fara ɗinka manya-manyan riguna da yana zuwa umara umaran watakila a shekara sau ɗaya sai kaga a shekara ɗaya sai je sau uku ko sau biyar daga nan sai ga ya tsallaka ma ya tafi dubai ya tafi yawon buɗe ido a can za su bakka sai ka ci kuɗin kamar shekara ɗaya sai a zo a ce ana so kai bayanin yadda aka yi da kuɗin kuma ba za ka iya ba ya ce to illa ta biyu yanzu duk abin da suka tura ka na ɓanna kai ma malamin addini suka ce ka je sai ka je dan baka isa ka miƙe ka ce musu ji tsoron Allah ba sun ci kuɗin mutane kai ma ka ci kuma ka ce musu ji tsoron Allah to wani tsoron Allah za a ji bayan sun san kai ma ƙarya kake baka da tsoron Allah eh ya ce malam yana daga cikin dalilan da yasa za ku ga malamai a system na gwamnati ana ɓanna, amma ba za su iya magana ba kun ga wannan matsalar ko ya ce to mataki na biyu idan ka goyi bayan su ya malam muna zauna lafiya da kai ne kawai idan alkawarin da muka yi maka ba ya ce in muka yi maka alkawari ba mu cika ba yace ce idan muka fahimci nan gaba kana da ƙarfin da za ka iya bankara mutane su yi wani waje mu kuma mu faɗi mu samu matsala a wajen zaɓe yace to matakin da muke ɗauka kawai shine za mu kawar da mutum daga duniya to da ka sai a ba hankali mu ba za mu ce kar a yi ba a amma a yi ala basiratin sannan duk wanda yake da riga ta addini da shi ɗan siyasan ya yadda cewa addinin ya fi shi ƙima saboda in ka mutu addinin shi zai magata don addinin ne zai zo ya tsaya a maka sallah a maka likafani a je masu addinin ne za su je a san gawa ka fi maka sallah fi maka addu'a to tunda ka yadda addinin ya fi ka ƙima ba dole in kana ɗan siyasa ka zo ka ba addinin gudunmawa kada masu addini su yadda a amfani da rigar addini a karya addini duk wanda ba zai ba addini gudunma ba da rigar siyasa to ya je ya ci gaba da harkarsa wannan ne shine nasihar da nake abu na karshe lokaci yayi yi ni kaina na san ya kamata in tsaya zan tsaya amma akwai mutanen da ya kamata mai musu godiya na farko ita kanta ƙungiyar gabaki ɗayanta alkitabu wa sunna da ragowar gudunmawar haɗin gwiwa wasu ƙungiyoyi da suka taru wajen gudanar da waɗannan karatuttuka naka muna roƙon Allah waɗannan shugabanni namu Allah ya saka musu da alheri Allah ya tsara musu lafiya da kuma imani da nisan kwana yadda suke ƙoƙari wajen tsara addinin musulunci sanda suke da dama Allah ka tsara nasu mutuncin sanda suke da dama da sanda ba su da dama Sanan na biyu akwai alhaji idris gashi zaune shi alhaji idris dama tun kafin in shigo malaɗi mun daɗe ana mu'amala na addini tare da shi muna da ngo mai suna a sahabatul kiram yana daga cikin mutanen da suke tura kuɗi na duk wata da muke nema wajen ba da gudunmawa sannan akwai alhaji husaini sannan akwai kuma shi mai wannan gidan alhaji zakariya Ga shi ɗan agaji kuma ya yi agaji na aiki sannan kuma ya agaji na kuɗi za a ahalar da suri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da ladan ga baki ɗaya eh? to saboda haka Allah ya bada lada sannan akwai mamman sani da kuma shi ainihin wani ɗan uwa Muhammad sani wanda yana faransa yanzu wanda shi ne ɗaya daga cikin wanda suka yi ta ƙoƙari saboda wani dalili sai mun shigo garin nan Allah ya saka masu da alheri sannan akwai wanda ya sauke mu a gidansa alhaji sanda wanda baya nan ya tafi kasar togo muna roƙon Allah ta'ala Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya saka masa da alheri sannan akwai alhaji musa kalla shi alhaji sabi musa kalla a nan garin muka haɗu da shi da na shigo aka fi shi yake saukar su malam kabiru gombe da sauran malaman mu idan sun zo ba mu taɓa haɗuwa da shi ba sai sau ɗaya a nan da muka haɗu da shi kuma gaskiya ya karɓe mu ya karrama mu ya mutunta mu muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan akwai dan uwa Alhaji wato Abdulsalam gashi can a zaune wanda suke tare da shi Alhaji Husaini akwai mutane da wanda ba za su ambatu ba sannan yan agaji tun daga shi dan uwa Malam Abdul Aziz da suka je suka taro mu da Sheikh ainihin wato Malam Musa Rabi da Sheikh Suleiman duka muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri har da alaran ma mai jan baki da haka yan agaji muna roƙon Allah ya saka muku da alheri da haka malamai na sunna sai sun ba hankali ina faɗa na cewa kun ga yan agajin nan billahi lazi in ba sa'a ba in aka tafi lahira wallahi sai sun fara wuce kafin a wuce saboda waqifuhum innahum mas'uluna tana nan kana zuwa kana malamin addini a ce ku tsayar da shi sai ya ƙara bayani wallahi saboda wallahi na sha faɗa na ce cikin iya abin da ya bayyana gare ni wallahi ban ga mutanen da suke idan Allah ba kamar su saboda kun ga uniform din nan akwai wanda yake ba su su ba suke siya da kuɗin su ba sannan aikin nan da suke akwai wanda ake ba albashi ba wanda ake ba albashi kuma kaga za a tafi aikin addini wani waje dan agaji ne zai tara kuɗin shi ya ɗauki nauyin kan shi zai dawo kuma suna da discipline kuma mutum ya abu a hukunta shi kuma hukunta shi bai sa ya zuciya ya ce ya bar aikin yanzu dan Allah an ba dan Allah kake ba da mutum ya ma ba sai ka zazzage shi ba gobe ne me ka arasa ka tsara kaya gaba saboda haka yan agaji Allah ya saka muku da alheri wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh